أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Muna ƙara gode ma Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halicce mu ya sake ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa da muke yi masu tarin albarka. Darussa ne wanda muke fahimtar da kawunanmu da kuma al'ummanmu aƙida ta addininmu na Musulunci. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ba mu samun damar fahimtar wannan darussa ya kuma ba mu ikon aikata su don mu samu cin nasara a wannan duniya kuma mu samu cin nasara a ranar gobe ran lahira insha Allah subhanahu wa ta'ala idan masu sauraronmu ba su manta ba lalle mun kawo yau darasi na arba'in da bakwai bayan mun yi bayanai masu faɗin gaske kan bayani na kasantuwar mahalicin wannan duniya ɗin mahalicin kowa da komai muna rufin Allah subhanahu wa ta'ala. Mun ce, kowa ya kawo dalilan shi, Amman dalili na hankali kusan shi ne aka fifitawa saboda mi, saboda dalili ne wanda yana ratsa kwakwalan kowace halitta duk dai halitta ta ɗan adam wadda Allah ya yi hankali idan ka kawo mata ma'auni na hankali ta auna a cikin hankalinta za ta ga yayi daidai da ita kuma ta karba in kuma ba yayi daidai da ita ba za ta yi watsi da shi kamar yadda dama mun sani shi dalili ko ya gamsar da wani ne ko kuma ya kasa gamsar da wani mafi yawa wanda aka yi sani ba su gamsuwa da dalili su ne wa'anda suna ganin kansu sun yi karatu da dama suna da wasu hujjoji cikin ƙwaƙwalensu wanda duk lokacin da ka zama su da wani dalili suna aunawa ne kan dalilin da ke cikin wannan kwakwalen nasu sai su auna in sun ga bai yi daidai da hankalinsu ba ba za su yarda ba na'am ana samun wasu saboda inadinsu ne ma'ana saboda Ta wurin kansu ne ba su san su gane ne ba wai dalilin ba bai gamsar da mutane a'a su ba su san su gane ne saboda inadi saboda kishi wasu ma ana iya saboda ƙeta da bakin ciki za ka samu wasu me yasa muka ce haka nan akwai daga cikin mutane wanda da dama annabawa da suka zo suna kiransu kan su zo akwai Allah su zo su bauta ma Allah za ka gani saboda inadinsu wani saboda alfahari da gidan da ya fito mutanen da iyalin da yake cikinsu yana ganin su mutane ne masu daraja masu wanda aka san su su gida ne na sarauta misali sai ya amfani da wannan damar ya ce su tun fil azal sun fi kowa yaushe za su zuwa su bi wani wanda talaka ne misali wanda shi bai san ma daɗin rayuwa ba ko da ya zo talaka ne shi ba kowa ne shi ba in zo kuma mun bi shi ko kuma wanda ba mabiyan shi sai talakawa ga sunan wannan dalilan an sha samun su in ka karanta cikin alkur'ani kana samun mutanen da suka yi ta ƙoƙarin nuna ma annabawa su ba komai ba ne su wa'anda ke tare da su ma ba komai ba ne su shi yasa su ba ahalin su zo su bi irin wannan mutanen ba ne kaga kenan sun sa inadi cikin zukatansu da za su dawo su koma ma hankalin su ce kai mu ya kamata mu yi tunani mu yi nazari da za su gane duk dalilan da annabawa ke zo musu da su na hankali da kuma na ruwayoyi da ayoyi da suke zo musu da su saboda haka muna fatan kar Allah ya sa mu daga cikin irin mutanen da suke inadi ya ba mu koma makawunan mu da aji hankali da fahimta mai kyawo wadda za ta ba mu samun cin nasara kamar da muke ta fata a kowane darussa namu insha Allah subhanahu wa ta'ala idan ban manta ba daman darussa da suka wuce dalili na hankali wanda muka kawo mun ce ya samu mun fahimci wasu istilahohi ko mu ce wasu maganganu ibarori wanda ‘yan falsafa suke amfani da su don su gaya mamu akwai Allah subhanahu wata'ala muka ce amma wani ‘yan falsafa na musulunci wanda sun yarda da addini na musulunci ɗaya daga cikin abubuwan da muka sani zuwa yanzu mun san me ake ce ma wajibul wujud wanda kasantuwa yake wajibi kan shi wanda kasantuwa zatin shi ne bai buƙatar wani ya sa mai wujud wani ya halicce shi a doron ƙasa ko wani ya halicce shi a zama na halitta akwai wanda shi bai buƙatar wannan shi ne muka abbara da cewa shi ne wajibul wujud sannan a ƙalƙashin shi mun san kuma mine ne mumkinul wujud wanda shi ma mun ce yana ba da wata ma'ana wadda su ne halittun kamar mu ake ce mu mumkinul wujud da duk abubuwan da mu ma kanka muna iya mu yi shi ana iya ce mai mumkinul wujud wanda shi wai samo shi tsaka-tsakiya ne ko a samar da shi ko kuma a ki samar da shi sannan kuma kullum yana buƙatar a ci gaba da kula da shi kamar da muke gani cikin abubuwan da muke yi ma mugun kanmu mun sani ba su iya su kula da kansu sai mun kula da su kai ko mota wannan kana gani kai ka ta a nan wurin muke son moye wata ishara cewa wasu na ganin Allah ya yi duniya shi kenan ya kyale ta wannan shi ma babban kuskure ne Allah ya yi duniya kuma yana ci gaba da kula da ita duk kuma ƙyabtawarta duk cikin kowane segon Allah yana kula da halittar shi kamar da suke cewa cikin kowane saniya da larabci kenan to Allah yana kula da halittun shi gaba ɗaya cikin kowane daƙiƙa cikin kowane minti Allah ya sa abin da suke ciki kuma yake kula da su saɓanin mata na kai mu halittun da muke muna kula da su amma ba duk kowane lokaci ba wai idanun mai nan akan shi a'a wani lokaci muna muna rabkanuwa saboda mu mukan kanmu halittar mu akai muna mamantawa da abin amma mu yanzu misali abin da mutum ya sayi ya ba da kuɗi ya wahala ya sayi misali za ka same shi yana kula da wannan abu saboda sabuntaka shi saboda tsananin sani da yake mishi yana muraƙaba shi yana kula da shi duk wani abu wanda zai gita kusan shi wannan abin yana kula da menene kar wani abu ya zo wanda zai iya bata mai wannan abu wanda ya hidda kuɗi ya saya to irin wannan muraƙaba Allah ya mafi muraƙaba saboda ya san haƙiƙanin halitta kuma yana yana kula da ita saboda haka a cikin wannan dalilin mun san wane mumkinin wujud sannan kuma mun san wani abu da ake ce ma illa da ma'alul shi ma mun yi bayani menene illa kamar ka ce wajibul wujud din ne ma'alul kuma kamar ka ce mumkinul wujud ne sannan kuma mun san menene saboda wannan darussa da muke gani suna da tarin muhimmanci shi yasa muke ƙara karara wasu daga ciki sannan bayan wannan mun san wane ne mawdu'i mun san mahmul shi ma mun yi bayanin shi sannan bayan wannan mun fahimci menene abin da ake ce ma tasalsul wanda muka abbara muke ce ma hauhawa wanda bai kai da ƙarshen abin da ake so wanda kuma kawo dalili wanda yake rogazar da shi ta yi mutum in bai saurari darussan da suka wuce ba muna fatan Allah ya bashi iko ya saurari darussan da suka wuce don ya fahimci menene shi wannan tasalsul din da yadda ake bata wannan dalilin na tasalsul sannan babban darasi wanda muke son mu sani a yau don saboda su wa'annan duk istilahati da muka sani su kawai suna iya sanar da mu ne wane ne Allah aiki su kenan su sanar da mu akwai Allah ko babu shi wujud kenan samuwa zatin shi ne ko ba zata shi ba ne sannan in sun sanar da mu kawai iyakarsa wannan kenan amma yanzu in muna son mu sifofi na Allah dole za mu zo da wasu dalilai ne daban waɗanda za su sanar da mu yaya Allah sifofin shi suke yaya yake kenan dole muna buƙatar wani dalili na musamman wanda zai sanar da mu sifofi na Allah saboda haka nan kenan kenan yanzu bayanin da za mu shigo cikin shi shine bayani na sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala to shi wannan bahasi wanda ya shafi sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala malaman zance wanda mun taɓa bayaninsu bai bukata yanzu mu ƙara kawo su ma kishi nawa ne misali su waɗannan malaman na zance sun shigo bayani don su kaɗai ki mun bayanin sifofi na Allah mu gane su da kyau duk yadda wani ya zo bayyana mamu ba za mu iya gane su ba saboda haka ma muke samun matsala cikin fahimtar wasifofi kamar da an ce maka Allah bai kama da kowa za ka ruɗe amma malaman zance su za su bayyana maka Allah bai kama da kowa kamar kuma ana iya ce maka Allah bai a wuri guda yana ko'ina shi ma ba za ka iya gane ba malaman zance za su zo su bayyana maka da shi yasa su malaman zance suna ba da wata gudunmuwa da hidima cikin addini wanda kusan ba kowane malamai suka bada ta ba su sun zo ne su warware yi mutane matsaloli da dama waɗanda suka a ƙida. a nan ne suka shigo cikin saha suka yi ta bahasi wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza amma daga cikinsu akwai malaman zance wanda sun karɓo ilimominsu ne daga waɗanda mu muke ce ma ahlul bait alaihi wasalam jikoki na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi nan wanda muka sani yayi wasiya da abar da abi wa'annan ƴaƴa nashi dan su suka fi kowa ilimi kai ko baka sani ba ka san amirul mu'minin wanda ake ce ma imamu ali baya annabi ba wanda ya fi shi ilimi kamar yadda kowa ya sani a wuraren mu mun sani an fi sanin shi ma da jarumta da ƙarfi wurin yaƙi to har a fagen ilimi ma an san shi kamar da yake cewa ana madinatul ilm wa aliyun babuha yana cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ce makanshi ni ni ne gari da birni na ilimi shin kana so ka shigo cikin wannan garin da birnin ya ce to ta wace ƙofa za ka shigo maza Allah ya kiɓe ƙofa ɗaya ya ce ta wannan ƙofar kaɗai mutum yake iya shigowa ya zo a cikin wannan gari ɗin ya kwashi na kwasa na ilimi ita ce wace ƙofa ya ce ita ce ƙofar amirul muminin wanda duk ya biyo ta wannan ƙofar to fa zai sha ilimi ba a wannan babin muke ba da za mu zo da ruwayoyi sosai wanda suka nuna lalle imamu ali ya shaƙo ilimi wanda duk wani sahabi bai shaƙo irin wannan ilimin ba saboda haka nan a taƙaice dai za mu gane malaman zancen da suka ebo cikin ilimin wa'annan mutanen su ne suka yi mun bayani na sifofin Allah subhanahu ta'ala da duk kuma kowane babi na ilimi su suka yi bayyana shi iya bayyanawa wadda manzan Allah ma sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fi yarda da ita saboda haka su malaman zance abinda muke so mu sani kenan anan sun shigo cikin wannan gona ta bayani na sifo na Allah subhanahu ta'ala amma shigowar tasu ta rabu kishi biyu za mu faɗi kishin biyu amma bayanin zai zo darasi na gaba idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu bayanin shine wasu da suka shigo sai suka fara bayanin tauhidi na sifofin Allah tauhidi na sifofin Allah yaya sifofin Allah suke alhali wasu da suka shigo sai suka fara bayanin tauhidi na sifofi amma na zatin Allah wani sifofi ne suka dace da Allah wani sifofi ne ba su dace ba sannan ne bayan sun yi wannan bayanin suka zo suka yi bayanin sifofi kamar irin wanda zamu cewa na aiki na Allah subhanahu ta’ala. wannan bayanin shi zai zo cikin darasi na gaba Za mu dakata a nan wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibina tahirin